اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون waɗannan ababen bauta duk da cewa masu bauta musu ne suka samar da su su daskararru ne babu rayuwa a tare da su ba ilimi kuma ba su san yaushe za a tashe su ba su da waɗanda suke bauta musu ɗin don a jefa su a cikin wutar jahannama